Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna Takari na marubuta Zainab Idris Makawa wanda yake zuwar muku daga Maman Al'amin TV tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Tun daga wannan ranar matar ta fara rashin antina Rukayya tana wani haba-haba da ita. Abinci lafiyayye ake bata tana sai kuma sutura masu ɗan kyau da aka sayo mata. Tun daga ranar ta dawo gida cikin damuwa tana shigowa ta jefo min ledar kayan da aka sai mata a jiki tana ƙoƙarin cire 'yar baƙar rigar da muke sawa a sama. Don wannan kowa ya san al'adar Larabawa ne. Bayan sun gama kwalliyar ciki dole akwai baƙar riga da hijab ko gyale da za ka rufe ka da shi. Takalmi kuma mun fi sa flat cover. To mu ma hakan mu ta mu shigar sai dai lokacin umara da aikin aji wasu sukan ɗan yi dressing ɗin ƙasarsu. Ledar na biɗa da kallo ina faɗin me ke cikin wannan ledar ‘yar uwa. Na kai duba na zuwa gare ta don jin amsa. Yo ki bude mana ki gani, kaya ne masu kyau dogayen riguna da ‘yan kayan ondas a ciki, riguna kala huɗu ne. Daga ina? Daga uwar ɗakina, matar Hamza Abdallah. Na kalla na ƙara jiya kayan na ce gaskiya suna da kyau, hala sun samu wani alheri ne haka. Ta waigo ta ɗan dube ni daidai lokacin tana cire kayanta. A zuciyarta ta ce, amsar me zan baki, amsar me zan baki, da sauranki na san ba za ki fahimci ni ba. Kawai sai ta wuce ɗakin ajiya don ta kai da ita. Ta nuna wa ajiya kayan ta kuma ba ta ɗan abin sa ma a bakin da ta zo mata da shi. Ɗaki na shigo na zauna a gefen gadon ajiya na ce mata gaskiya ajiya ya kamata ki fara fita haka nan. Ko da haram ne ki ɗan dinga zuwa kina ɗawafi zai fi miki wannan zaman a gida kullum. Zama wuri guda zai ta ƙara miki baƙin ciki ne a rayuwa. don babu ranar da wannan damuwar za ta bar in baki ki bar tunawa ba. Rukayya ta ce ai na faɗa mata ba yau ba saboda na ga ta ɗan ji sauƙin jikin nata ai. Sai da Hajiya ta gyara zaman ta kaɗan ta ce in sha Allahu zan gwada zuwa kuma na gode muku sosai da kulawa da kuke bani. A yadda na dinga cutar muku amma san ba ku guje ni ba sai ma ƙara shiga ta jiki da kuke yi. Amma sai gashi su kai na da mari sun fi ƙarfi na dan suna ganin ban da komai yanzu. Ta kare maganar ta tana share kwalla dama tun da bata da lafiya. Na dawo ɗakinta da kwana saboda dare. An ƙara min yawan aikin gidan yanzu saboda mai kula da goge-goge bai da lafiya kwana biyu baya zuwa. Ban ce komai ba. Tun da safe nake zuwa in yi aikina kafin wani lokaci sai wannan tangameman falon ya koma sai ƙyalli yake yi kawai. Gyaran mace da namiji ba ɗaya ba don komai na falon sai na mai tas. Ko da Ahmad ya zo daga Riyadh inda ya fi zama sai da ya yi mamaki yadda ya ga canji a falon. Mustapha ya mai bayanin cewa wannan yarinyar mai ba fulawas ruwa ke gyarawa saboda mai kula da gurin bai da lafiya. Shiru ya a cikin zuciyar shi yana nazarin rayuwa irin na Fadima. Da ƙwazo, yarinya ƙarama a ce duk abin da za a samu kuɗi a kansa za ta iya. Gaskiya yana son jin labarin wannan yarinya da kuma sunanta da inda ta fito. saboda tsoro lamarin ta yake bashi a ce duk inda ya je sai ya ganta. Almustapha ya dawo da shi daga wannan tunanin yana farin amma ka yi hakuri ni ma na san ba za ta iya ba. Dan dai kada a bar gurin haka nesa na ce ta dinga taimakawa amma daga yau. Hannu ya ɗaga mai alamar ya dakata haka nan. Ya ce wurin ya yi kyau fiye da da. Kuma ko da mutum uku aka ce sun yi wannan aikin zan ji mamaki. Balle wannan 'yar fitikar yarinyar. Ina gurin flowers ina ba ruwa ya fito cikin wani baƙin jallabiya mai laushi yana shani, sai ƙamshin turaren shi Almadinar Nur. Jin ƙamshin kawai ne na san cewa shine ya fito. Waya yake yi a zahiri amma ni yake kallo. Cikin zuciyar shi yana faɗin wannan yarinyar ba ta gajiya ne da aiki. Sai da ya gama wayar shi a tsaye Almustapha ya kira ya nuna mishi ne ya aiki nawa nake yi a gidan. Nan ya faɗa mai duka sai da ya ɗan nisa ya ce haba Almustapha. Aiki ai yi ma mutum yawa, ka tausaya mata mana. Ya ɗan sosa kanshi ya ce za a gyara insha Allahu. Duk abin da suke faɗi ina jin su amma ban wai na kalli inda suke ba, don ma kada in gaishe shi. Yana tafiya a saman titin 57 up zuwa kwanar masal zuwa kwanar Junction ya fito ne da niyyar zuwa wasu shagunan su na sai da kayan sawa. Na maza saboda lokacin da ake odar sabbin kaya kafin ma'ajata su zo ya kusa. Za a duba kayan da suka ɗan sai a yi gwanjan su a kawo wasu sabbi latest. Wayar da ke mana cikin aljihun ta yi ‘yar tsuwa duk da sautin kira'ar wasu ‘yan yaran larabawa da ke tashi cikin sauti mai daɗi a motar tashi. Bai hana shi jin wannan tsuwar wayar tashi ba. Rage gudun da yake yi da motar shi don duba mai kiran nashi. Idan ba mai mahimmanci ba ne ya ajiye har ya sauka. Ganin sunan da ke akan sikirin ɗin wayar ya yi ɓaro-ɓaro Abba na. Jiki na rawa ya ɗan samu gefen titi ya faka motar shi gefe guda, fuska shi manne da 'yan guntuwan murmushi wanda sai kila bayan wata yake yin irin ta Sai da ya bari kiran ya tsinke tukun don haka al'adarsa take in dai kira ne daga Najeriya baya ɗauka sai dai shi ya kira ka saboda yawan cajin kuɗin da ake yi ma mai shi. ciki salama ya fara magana sai mahaifin nashi ya amsa mai a sanye Dan duk kusan halin mahaifin nashi ya ɗauka. Haba babana, wai fushi ne kake yi da mu ko kuwa dai rashin kulawa da mu ne yasa? Yanzu ko ‘yar wayar ma da kake bugowa don mu ji lafiyar ka ka daina sam. Marmashi ya mai tsada har uban na jin shi ta cikin waya cikin murya tashi mai kama da baya son magana. Sai dole, lala lala abba na haram haram. Kawai ɗan bizines ɗin da nake yi a Dubai ne yanzu wanda ya ɗan ɗauke min hankali da komai. Kwanan nan bana na cikin lokacina ko kaɗan wallahi amma ina mai roƙo da a yafe min don Allah. Na so in zo but time ne ban da shi sosai. Yanzu in sha Allahu nan ba da daɗewa ba zan shigo Najeriya. Uban ya ce a'a ka yi zamanka mu ai za mu zo don mu ganka ma Dama na bugo ne in faɗa maka cewa za mu zo Umara ni da mamanku don a duba mana lafiyarta. Ya ɗan yi murmushi yana susar kanshi kamar a gaban uban yake ya ce amma ƙila ma zan riga ku zuwa. Shi ma uban dariya ya ƙara yi ya kawar da zancen yana faɗa mai cewa har da tsohuwa yake son su zo don ta ga ɗan lelanta saboda tana damun su da zancen shi. Ya ce ashe ina da babbar baƙuwa kenan dole in samu lokaci in ma wannan zuwan shiri na musamman. Sun ɗan yi hirar lokaci da kuma 'yan uwa sosai. Suka yi salama uban yana ta farin ciki da jin daɗin ɗan nashi saboda hankalin shi uwa uba ga ilimin addini. Kusan duk abin da za ku yi da shi cikin ladabi da kuma tarbiyya irin na larabawan asali zai maka. Limshe ido uban yana tuna su Salis da ya kai Turai karatu, ko shi da ya zauna Turai har ya haife su can, baya jin turancin tsiyar da suke mai in yana waya da su. Gara shi ladabi kowaye suna ƙoƙarin ba shi hannu su gaisa. Ga rashin ladabi kowaye suna ƙoƙarin ba shi hannu su gaisa ba kunya sam a al'amarinsu. Saɓanin Ahmad da duk zaman ku ba ka jin ya Turanci sai dai Larabci cikin tsanaki, shi ko Ahmad ƙarasawa ya shagon nasu ya ɗan dudduba abin da ya kamata a yi wa shagon nashi, ya dawo gida cike da tunanin zuwan mahaifan nasu. Ba zuwan kowa ya fi mai daɗi ba kamar na 'yar tsohuwar nan, babbar bariya mai yawan fitina. A nurin fuskar shi ta ɗan sauya lokacin da ya tuna cewa ba da mahaifiyar shi za a yi, ba da mahaifiyar shi ba cikin masu zuwa gurin shi. Rashin mahaifiyarshi tare da su yana yawan ƙona mai zuciyarshi in ya tuna duk wannan daular da suke samu a gidansu ba da ita ake ci ba. Duk da yana ƙoƙarin tura mata da abin amfani da abin amfanin rayuwa yadda ya kamata saboda tun yana yaro yana jin tsohuwa na yawan yi mai addu'a Allah ya sa ya samu ya kula da mahaifiyarshi da 'yan uwansu. Sai dai abin da ke ɗan yi mai sanyi ya lura da cewa inda take aure yanzu tana cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya kuma mijin nata yana nuna mai karamci sosai kamar shi ya haife shi. Malam na yawan lura da shi addini tun yana ƙarami in ya je hutu ƙauyen, shi yasa har gobe yana ganin mutuncin shi don ya riƙe mai uwa amana. Da wannan tunanin ya shiga falon shi, ya warkar da kiɗin motar shi a bisa kujerar da ke gefen shi kujera mafi kusa da shi ya zauna, gami da dafe kan shi da hannun shi guda. Hajiya mama, hajiya mama, hmm. Ya rufe idanun shi ya fi lafiyar, ya fi lafiyar. Ya lumshe idanun shi ya bi lafiyar gadon, ya zauna ya yi jigum, yana murmushi mai nuna baƙin ciki a fuskar shi. Shi duk labarin da aka faɗa mai na zaman maman shi da ita bai ƙona mishi zuciya kamar yadda ta dinga gwada mai rashin ƙauna ƙiri-ƙiri ba, ba ɓoye ko kaɗan. Idan har wasu na iya ɓoye mugun halinsu, ita sam ba ta iya ɓoye nata a kan shi. Duk abin da baban shi zai mai na alheri sai dai in ba ta sani ba za a yi shi, in ko ta sani ya zama tarihi. Ko da kuwa za a yi wa 'yan uwanshi ne idan an zo gare shi, sai salo ya canza. Falon ya buɗe kallo na ɗan wani lokaci ya nisa saboda ya san cewa tun da ya tare wannan gidan nashi, mama ba ta shigo Saudiya ba. Tun yana zama a Riyadh ne kawai ta san gidan shi, amma sai da ta nuna da ta cewa ina ya samu wannan kuɗin haka. Wai ko dai uban shi ne ke turo mishi da kuɗi a ɓoye, in ba haka ba ya zai fi ‘yan uwan shi samun wuri haka. Cikin fushi ta bar ƙasar, Ashe lokacin da ta je Turai ziyarar yaranta ta ɗauka sun fi ama jin daɗi ne da samun wuri, don shi baya magana kuma baya nuna cewa shi ɗin wani abu ne can. Har aikin da yake yi baban bai faɗa mata baban bai faɗa mata ba sai da ta zo ta gani da idonta, amma duk da hakan bata gamsu da cewa komai na Ahmad ne ba. Gani take yi ai na kamfanin da yake aiki ne aka bashi ya zauna. Girki ta haɗa musu lafiyayye irin na ƙasarsu, ta shirya musu a kan dining table. Akwai ɗakin da aka tanadar musu don hutu a gidan, can ta koma don ta ɗan huta, bayan ta kintsa jikinta tsaf. Da suka gama ta kwashe kayan ta wanke sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. Ba su ƙara cin wani abinci mai nauyi ba kuma. Yau ma hakan ne, kiranta aka yi a intercoms ɗin gidan don kowane ɗaki mai aiki akwai shi a gidan. Cikin sauri ta gyara wani ɗin kan da ta isa falon. Zaune suke saman kujerun da ke kewaye da dining table ɗin. Cikin girmamawa ta gaishe su tana ɗan dukawa na ban girma ga shugabanka. Idan shi kanta ko kifta su baya yi shi a kullum wannan yarinyar. Birge shi take yi. A ransa sai wani limshe ido yake yi kamar maye. Matar ta ce ma anti na ta kwashe. Ta kwashe kayan abinci sun gama za su fita amma don Allah ta ɗan jira Sara su dawo kafin ta wuce. Rukayya ta amsa cikin girmamawa. Har wani lokaci ba su dawo gida ba sai zuwa dare lokacin ba damar ta bayan ya zuwa gida. Za ta iya samun matsala a hanya. Cikin damuwa da fargaba iri-iri zuciyarta yake don ta san cewa hankalin 'yan uwanta zai tashi sosai don duk inda mutum yake dole ya dawo kafin dare ya yi. Matar ce ta yi mata bayanin cewa ta yi haƙuri ta kwana da safe za ta kira albani ɗinta ta yi mata bayanin cewa tana tare da su. Saboda dole ne duk wanda ya kawo maka mai aiki ka ɗauki lambar wayar albani ɗin shi. Cikin rashin jin daɗi ta isa ɗakin da take hutu a ciki idan ta zo gurin aikin. Uwar ɗakin nata ce ta shigo ɗakin cikin fara'a da sakin fuska. Ba ta da jiki sosai gajera ce mai ɗan tsawon fuska, ta kai kimanin shekara talatin da wani abu da haihuwa. Kof take riƙe da shi a hannunta wanda ke cike da madarar shanu mai kyau mai kauri ta asali, ko kallon kof ɗin kai ka san madarar ya ɗauki sanyi sosai. Gefen gadon da Ruƙayya ke zama ta zauna wanda ita kuma Ruƙayya ke ƙoƙarin tashi ta zauna saboda girmamawa. Shigowar uwar ɗakin nata ɗakinta Ta mika mata kwaf ɗin tana faɗin ta sha madara don zai mata amfani sosai. Kallon madarar Ruƙayya ke yi kamar bata san ko meye madara ba, da mamaki. mika mata kwaf ɗin ta gami da riƙe mata hannu guda tana murmushi tace madara ce muka sha, shine na kawo maki naki don na san kina gidan yau, kin zama ba baƙuwata. Ta karbi kwaf ɗin tana godiya. Sai da ta tabbatar ta sha sai ta mike tana ce mata ta saki jikinta mana ainan ma gida ne, ko bata saba da su bane har yanzu. Ɗan murmushi ta cikin girmamawa tana faɗin ai ba komai tunda za a faɗa ma. Tunda za a ma albani ɗinta cewa tana nan saboda dare ya mata, dare ya yi mata yau. Shi ko mai gidan yana can a saman bene daidai wani ɗan dakin da ke saman harabar gidan nashi ya kasa tsaye ya kasa zaune ya je ya dawo yana muzurai da ido yana limshe su yana shafar gemun shi. Ta yi nisa da baccinta ta ji ana ta ji kama ana ta duk da baccin da ke idanta bai hana ta zabura ba da kokarin mikewa zauna cikin tsoro. Shi gogon sai ce mata yake cool down cool down da ta zai ci gaba sai ta kama ture shi tana faɗin lala lala haramun. Aiko ta sa hanta da karfi ta ja gemun shi iya karfinta sai da yi wata 'yar kara na wahala ido waje. Allah ya bata sa'a ta jawo kwaf ɗin da aka bata ta sha madara shi ta buga mai a fuska jin ah. zafin da ya kai mata mari. Ya kai mata wawan mari cikin fushi ya sa shi guda ya riƙe mata wuya. Da gudan hannun yana shafa fuskar shi inda ya ji kamar sanyi ashe jini ne. Ta kara kai mai cizo a wuyan hannun shi guda bai san sanda zafi ya sa ya sake ta ba da ƙarfi ta ture shi gefe. Ta samu ta sako a saman gadon ta sa hannu ta ja rigarta da ta cire gefe sa'ar ta guda ya manta da ya shigo hankalin shi ya ɗauke da ganin ta da yayi. bai rufe kofa ba. Da gudu ta fita hanyar zuwa gate ɗin gidan duk suna a rufe, dabara ya faɗo mata. Ta shige fakin area na gidan ta shige ƙarƙashin wata mota, Land Rover. Ta tana mai da numfashi a hankali kamar za a ganta take ji ita. Ya dafe fuskar shi da hannu guda don jinin da ke zubar mishi. Ɗakin matar shi ya nufa don ya san ba inda zai tafi, ya san ba inda za ta tafi daga gidan da daren nan. Matar shi na ganin shi ta taso da sauranta tana tambayar shi ko me ya faru haka Janye ta yi gefe yana faɗin kin san cewa wannan yarinyar ba irin waccan da kika samo min ba ce kika kai ne ta ji min ciwo sai na sa an ɗaure min ita sai an fitar da ita. Haka nan ya yi ta faɗan shi ita kuma tana gyara mai gurin da jinin ke zuba. Ga zafin cizon da aka yi mai gurin ya yi jazir. Gurin ya yi jazir shi kenan ta faɗa yana cewa masu gadi su duba ko ina na gidan a kamo mai ita. Duk sun duba har gurin motocin da take kwance tana jin su sai addu'a take yi a bakinta. Kiran sallah ake yi ko ina. Ta ji lokacin da yake faɗin kada a buɗe ƙofar gidan har sai sun dawo sallar asuba. Ita kuma lokacin tana daidai bayan ɗakin mai gadi. Allah ya bata sa'a mai gadin ya shiga ɗaki ɗauko abu. Aiko ta laluba ta fice da gudu ta bar gidan. Gudu ta ta yi tana wagen bayanta ko ana binta a baya har Allah ya sa ta samu mota. Masu zuwa dawowa Sallah asuba ta biyu. Yadda na ga dare ya kana raga rana dan ina cikin mugun damuwar rashin dawowar ‘yar uwata kuma masoyiyata mai ƙaunata da alheri. Dan dai na san cewa ba gudu ta yi ba, akwai dai wani dalili mai ƙarfi sosai. Gari ya fara yin ɗan haske mutane sun fara zirga-zirga, na fito wajen gidanmu. Na tsaya ba tare da kowa ya sani ba sai ko ga Rukayya na gani cikin tashin hankali da firgita. Janta na gefe na ce ta nuna babu komai har kar kowa ya har kowa ya fita don ba wanda ya san bata dawo gida ba. Hankali na a tashe na bata ruwa ta yi wanka muka shirya kamar kullum muka fita a gidan. Sai da muka yi nisa da unguwar Musa sannan muka riƙe mu muka yi ta kuka. Sai da muka yi mai isar mu ba mai ba mu haƙuri sai Allah ni ce na ɗan yi ƙarfin hali. Na fara magana cikin shashshekar kuka. A hankali nake tambayar ta me ya faru da ita. Ƙara rungume ne ta ta ƙara rusa sabon kuka da ke na samu ta ɗan tsagaita kukanta. Sannan a hankali ta warware mun komai tun farkon yadda al'amarin ya faru da ita da kuma yadda ta samu ta tsira. Ma'aje cewa ko da Hajiya ta ce ta koma gidan aiki ba za ta koma ba a wannan karan. Haka muka ɗunguma da ni da ita muka tafi gidan aiki na a ranar. Tun da safe muke barin Tun da safe muke barin gida zuwa gurin aiki na ban ba ma dawowa sai da dare. Don muna gudun kada a zo a kama Ruƙayya kamar yadda Mugun ya ikirari cewa sai ya sa an fitar da ita a cikin ƙasar da ƙarfin tsiya. Ko da muka dawo Yumma ke tambayar mu ina Ruƙayya ta tafi 'yan gidan aikin ta sun zo har sau biyu neman ta. Ce mata ne ta ƙyale su don ta canza wani gurin aikin. Tun lokacin ba mu ƙara jin komai ba tun muna ɗare ɗara har muka gaji muka saki jikinmu. Sai dai ajiya ba ta san cewa ba ta zuwa aiki ba. Abin da muke gudu shine kada lokacin kawo kuɗi ya yi ba mu kawo mata ba. Duk zuwan da muke yi da Rukayya masu gidan ba su sani ba da yake gefenmu daban ne. Shi yasa har muka ɗan ɗauki lokaci a gidan ba wanda ya sani. Shirin zuwa shirin zuwan 'yan Najeriya Umara ake yi sajiya mama, sai gyaran gida ake ta yi sosai tun daga fentin gidan har furnitures an canza. An canza sabo sai kuma kayan electronics sabbi na yayi latest. Gidan ya ƙara wani haske fa yau kamar kamar wani fasalin ginin ne. Almustapha yake faɗa ma wannan 'yar dattijuwar mai aiki, suna son ƙarin 'yan aiki mutum biyu, mata biyu maza kuma uku. Daidai lokacin na shigo kicin ɗin don dawo da kayan abinci na sai da na bari ya fita. Na dawo gurin matar ne mata hannu. Hannuna bibbi nake roƙonta don Allah ta taimaka ta ɗaukar min riƙayya daga cikin ma'aikatan. Shiru ta tana nazarin maganata can ta ce in zo mata da ita gobe ta gani ko za ta iya. Na ce mata ai tana nan gidan tare muke zuwa. Na ba ta labarin abin da ya faru da riƙayya a gidan aikinta. Gaskiya matar ta tausaya mana sosai ta yi mana alƙawarin za ta gwada aikinta ta gani ko ta iya. Wace gari kuwa ta fara gwada aiki Rukayya ta gani ko za ta iya. Abinci muka haɗa mata mai daɗi kusan kala uku tare da abin sha, mafi saukin haɗawa. Ƙofar gate ɗin gidan aka wangale motoci ne guda uku suka shigo gidan. Mai gidan ne wanda ya tafiya zuwa ƙasar Dubai tare da baƙi. Ya je wani aiki ne na gaggawa a kamfanin wani mai kuɗi a Dubai, inda ya yi musu gyaran wata na'urar. Na'urar tatar mai da kusan mutum uku ana ɗaukowa don su gyara hakan bai yi ba. shi ma shi shigar shi ta biyu kenan, a na biyun Allah ya bashi sa'ar gyara su. Wannan gyaran ta sa ya samu alheri sosai, don har gurin Abu Abdullah aka kai shi don su gana. Abu Abdullah wani matashin ɗan kasuwa ne a ƙasar Dubai mai tsananin arziki da dukiya a ƙasar ta Dubai. Arzikin shi ba na hayi ba ne, na gado ne. Duk wanda ya ganshi dole mai shi ya samu alheri sosai a rayuwa. don mutum ne wanda shi kanshi bai san yawan arzikin shi ba. Shi yasa duk mutumin da ya mai abin farin ciki a rayuwa har ya ji daɗi shi kuma zai jiƙa shi da daula daidai gwargwado. Sai ga Ahmad ya ci sa'ar wannan daular shi ma, don dama Abu Abdallah ya yi baƙin ciki rashin aikin na'urar da Ahmad ya gyara mai, kasancewar kafin a yardar mashi ya mallaki kafin a yardar mishi ya mallake su sai da ya sha wuya sosai don an nuna mai hasada sosai tun mahaifin shi na dare suke wannan project ɗin. Yana murna sun shigo hannu sai kuma gashi sun yi aiki yadda ya kamata. An gwada injiniyas har biyu kafin Ahmad, abun sun yi aiki. Wani abokin karatun Ahmad da aka kira ɗan Faris tare suka yi karatu da ya je ƙaro ilimi a ƙasar Faris. Abokin shi ya ce a kira Ahmad da ke Saudiya a gani ya san da wuya in bai iya gyara su ba cikin ikon Allah sai gashi ko ya tayar da su duka ukun. yanzu ba su da wata matsala jin daɗin hakan ya sa aka shirya 'yar ƙaramar walima don farin cikin wannan nasarar da aka samu. Wurin walimar ya haɗu da abokai kala-kala har da baban har da baban manajan kamfanin Abu Abdallah a wurin. Bayan walimar shi ma ya gayyace shi zuwa gidan shi shan green tea. Na suka ƙulla business da shi ya kuma yi ma Ahmad alƙawarin za su yi harkar kasuwanci sosai To shi ne ya dawo gida yau tare da abokan shi 'yan Najeriya da suke can Saudiya tare. Su suka je airport suka taro shi saboda murnar alherin da ya samu. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.